barkamu da dawa hoton rabin lokaci dakta na kan yi mana bayani dangane da yadda ake binciken shi wannan kwayan cuta da kuma irin bincike da suka yi wadda ya gano ɗaya daga cikin kwayan cututtukan da suka gano cikin binciken da ya a can america da cewa kusan shi ɗaya ne kusan aka samu a duk duniya ko mm. bayan kuskure ba eh, to idan muka ci gaba muka ƙara diba wurin wannan bincike da ke da alaƙa da wannan kwayan cuta da kuma irin kashe-kashen da kace nau'o'in da yake da shi. Eh, kamar da muka dauko da muka je kuma a hutun rabin lokaci, mm. na gwada muku akwai nau'i daban-daban na ciwon hakan kare. Wanda muke an nawa da shi nau'in wannan kwayan cutan an yanka shi a ce akwai Africa 1, mm. Africa 2, Africa 3, Africa 3. Africa 1 din akwai 1A akwai 1B. So haka aka yanka su haka to mu duk wannan ciwon hakan karen wanda ke nan yankin Africa na na yamma mm. shi Africa 2 ne. na'am eh, one kuma a samu shi a kasashen egypt sannan kuma three a samu shi kasashen south africa amma mu nan yake afirka ta yamma afirka 2 mm. eh, nau'in virus din wannan ciwon hakan karen nau'in mai afirka 2 mm. shine muke samun shi a afirka 2 din kuma aka samu kuma nigeria din ga akwai nigeria 1 mm. akwai nigeria 2 akwai nigeria 3 iri ɗaya ne group ɗaya wannan su a nigeria ka same su amma yake su iri ɗaya wanda kuma kwalasa ɗinsu kwalasta kenan muke kira su nau'in su iri ɗaya wannan iri daya sai aka ce wannan daya Najeriya A one Najeriya two Najeriya three to wanga da muka binciko wanda ke a Najeriya ka same shi mm. amma bai zo sashi da kowane a cikin Africa ba ko West Africa ba mm. sai muka ce to mai zama muna Najeriya 4 yanzu amma da shi kadai ne sai sun fomin kulisa sun zama biyu ko uku ko hudu mm. sannan za a ce a tabbatar cewa an bashi Najeriya 4 a samu nau'i kenan na hudu a Najeriya to shi ne muke son yayi to tun da 2012 muka yi namun binciken hmm. zuwa wannan lokacin to daga yanzu daga nan zuwa lokacin mu samu wani bincike wanda ya kai nashi aka tantance ba aka hmm. gano cewa an samu ƙari bisa ga shi wannan mu muka binciko kwanan nan ba 2012 zuwa 13 din nan ba samun wannan pet green book din hmm. wanda ke nuni da cewa amma shi kare ko ita musa an mata rigakafi oh. eh, dole ne mutum ya zama da cewa yana da wannan littafin ajiye da zai gwaji cewar an ma karansa ko kuma musa an mata rigakafi to kuma gashi yanzu yadda ake bi gida-gida lungu-lungu sako-sako ana rigakafi wanda ya shafi polio eh, mm. to ko a tarihin shi rabius an taba samun lokaci da aka taba bi gida-gida lungu-lungu dukkanin da aka gabe da wannan alamun da kai mana bayani can farko na ce an masa wannan rigakafin eh. an taba samun lokacin da aka taba bi aka yi musu haka to alhamdulillah a nan dai tarihin nan najeriya dai lokacin da aka taba yin national campaign wato rigakafi na gama gari na kasa gaba daya na mm. ciwon haukan kare shine tun 1982 1982 lokacin aka yi yunkuri tun 1981 aka so a yi shi ba ya samu a yi ba sai cikin watan mai watan biyar 1982 shi ne aka wannan san shekara 33 kenan da 33 suka wuce shi ne aka yi rigakafi na farko na ƙasa na zuwa a ce a yi rigakafi rigakafi na gari gari duka gaba daya na mm. rigakafin wannan ciwon hakan kare to amma a lokacin aka yi rigakafin nan only dabbobin da muke aka samu a musu rigakafi ba su wuce 44 ba da ɗari shida da ashirin da uku wani ashirin da bakwai a wannan lokaci a wannan lokacin dabbobi dubu arba'in da hudu da ɗari shida da ashirin da bakwai suka aka marga kai a lokacin amma kuma dabbobin muke da su a Najeriya lokacin min manufan dabbobi na nan kare kenan kare na amma karen muke su a Najeriya a wani lokacin sun kai miliyan uku da rabi kaga a lokacin an kiyasta kenan an samu kadai kashi daya da ɗigo biyar na yawan dabbobin Najeriya ko kanukan Najeriya da aka marga kai kenan amma kuma ita kuma hukumar lahiya na duniya hmm. ta ce in ana son a samu kariya daga wannan ciwo a ƙasa hmm. a yi mai rigakafi dabbobi ko karnuka hmm. da su kai guda eh, kashi saba'in zuwa tamanin na yawan su a wannan ƙasan kana fahimta na ko fahimta ina gani to an ce a masa saba'in zuwa kashi tamanin na yawan dabbobi da karnuka da ke ƙasa in a yi shi za a kare wannan ciwon amma a wani lokacin da aka yi na Najeriya only eh, kashi ɗaya da ɗigo biyar aka yi ma ka gani kashi wurin da. da takwas da takwas da wani abu dai takwas da wani abu da dugo biyar mm. ba a yi musu ba me ya kawo felowa me ya kawo nakasu har ba samu cin wannan nasara ba ga abin da ya kawo nakasu mm. cikin wannan littafin da na rubuta mm. a lokacin da na rubuta shi dubu biyu da sha ɗaya na riga na ba shi kuma akan wato mazon a barabis ne in ka duba na riga na kawo proposal wato ah, sharhi Mm. yanda za a yi rigakafi wanda za a yi na gama gari gaba daya mm. wanda zai taimaka a kare ciwon haukan kare a doron Najeriya mm. ya gurgudu because in har an samu an yi kashi 70 zuwa 80 na dabbobi to sauran ba ana ganin likely ba su dauki wani ciwon ba kowa an kare shi to ba wani wani mai ciwo kana dan ya tsakulo mana irin misali na cewa eh. proposal na bayar abinda na bada proposal cewa a lokacin muna da local government guda 777 na ce a yi sati biyu ana rigakafi Mm. a sati biyun nan kuma za a yi gida ga gida ne a samu inoculators guda goma a kowane ward mm. a dubu wadda muke da su muna da ward misali goma mm. tun lokacin goma eh, ɗari bakwai da bakwai ne to muna da ward goma kaga za a samu ward dubu bakwai eh, dubu saba'in da bakwai da ɗari bakwai za a samu kenan to wannan ward ɗin kuma sai a samu inoculators mutum goma goma akan kowane ward a tura su in an inoculators sai su yi house to house immunization gidan da akwai a tabbatar an bi shi gida ba gida a wannan a ward gaba daya su yi kwana goma duk mutane goma suka kwana goma suka kewaye ward guda daya mm. in sha Allah za a samu nasara su kare karnuka da kai kashi 70 zuwa zuwa 80 na wannan yanki din to shi ne baya kuma in za su kwana goma ka kwana biyu hudu da za a yi masu training na kwana bakwai mm. sannan zo eh, a fara program nan mm. na kwana akalla goma ana yi sannan a yi kwana hudu ana hada data na da aka so wannan jiha a hada sannan kuma za a samu kuma likitan dabbobi guda hudu akalla a jiha jiha ɗin ya zama na central kenan a cikin jiha yake mm. sannan kuma lokaci guda uku kuma su zama sun shiga yanki yanki kowane akwai central district na ƙasa a tura mm. kowane likita guda guda zon nan kuma mm. sannan kuma kowane lokacin goma kuma a sa likita guda guda kuma akalla muna likitoci da suka yi dubu bakwai ko dubu takwas da wani abu yanzu zanga akwai su wanda kuma za su yi sufficient a lokacin aya da mai aikin gwamnati da mai zaman kanshi da wanda bai aikin komai duk a lokacin su sannan muna malaman dabbobi da suke da yawa sun kusan dubu arba'in da su za a yi inoculation suka su wani aiki din mm. to a tare su akwai doka ca abin da ke sawa a kama kare mm. kan an sa mashi a wuya a tsarkake shi a kama mm. masu allura su yi allura masu rubuta certificate su certificate Ka nan za a kare wannan gidan a kuma shiga wani gida Akwai ba certificate akwai mai a ba su kwalla din su a rata masu to abin da ya kawo illa sai lokacin nan su gwamnatin 82 sai a ɗauki wuri mai nisa a ce a je kara duk dabbobin da ke nan wurin a kai su kara sai a ce a je kwalkwalawa duk da ke nan kuma shan a kai su kwalkwalawa sai a ce aje can kalambaina kalam eh a ce wuri gure kaga alƙilla kowa duk a kai yawwa kaga wa zai dauka karen shi ya tashi je ha abin nan ya je kuma ya kan bin layi ha abin mm. nan da wuri nisa dama al'adar mu kuma ba da kare muke yi ba haka ne da masu rike kare na a samu su chain a kulle su kaga za a samu na mm. to ya cika abin da ya kawo felewa ya sa ya kawo na kasu a lokacin ba samu mm. isasshen dabbobi da aka musu kai ba ko karuka aka musu kai a wannan lokacin ba wanda ke a shawarar na baya shi ne ce a yi house house da nake da polio ga shi ma a zo a yi shi gida ba gida ga yau mutane za a dauka ga yawan ma'aikatan za a ɗauka ga yawan kwanakin da za a yi a shirya duka za su to a lokacin kuma ita gwamnatin tarayya tun za ta bada magani amma su jihohi da kuma da kuma counterpart fund na kadan wasu dan kadan kudi sashe mm. kadan amma ita jihohi da local government kuma su za su provide din logistic kudin da za a ba ma'aikatan da su aiki wannan jiha tunda kowane jiha dama dan jiha za ku dauka kowane local government local za ku aiki su mm. saka amma ma'aikatan za su yi jiha coordinator na jiha federal government ne coordinator na local government zone zone haka nan federal mm. government ne mm. ita ko state ki case na local government ita da state government da local government da ki case din da yi e na local government then vaccination vaccine din state government za ta bayar federal government za ta bayar da ita kuma state government ta dauki logistic motocin za ta kewaya da su lungu lungu da sako sako na wannan mm. jiha nata su dauka to shine ko da su ba su bada nasu abin da ka ba su yi ba to shi za ka samu failure da yawa a wannan lokacin to in har za a yi nan gaba muna ba gwamnati shawara a kokari a yi wannan polio da aka yi kaga ce Najeriya ba polio yanzu mm. to in an tabaka an haka nan daga kai gida ba gida na karnuka an Allah ya rabe shi ma zai zama tarihi a doron Najeriya ko ba doron kasa gaba ɗaya ba tun dama akwai border border control duk wanda zai shigo da karen shi dama sai an duba shi an tabbatar da certificate amma daga kai bai da ciwo bai da komi ka fara shigo Najeriya to na cikin Najeriya fa to hanyar zamu yi kina mu kare su to kaman masu shigowa da kaman kare ko musa daga wata kasa zuwa su ma akwai lokacin da ake basu ne su ajiye karen ko musan a wani gu a ƙara kula da shi kamar su shigo ko kawai jini ko wani abu za ba a ce kawai su shigo a tabbas shi za ku ce ganin muna da wannan eh, cibiyan wanda ake shi Nigerian Agricultural Quarantine Services mm. cibiya ne wanda take kula da tsare dabbobi da namun da duka wani wani ciyawa ne ko haƙi ne ko tsira ne wanda mm. suke killacewa su kwartana ne su tsare shi wuri guda mm. sai an tantance a kai shi lahiyar shi kama tura cikin ƙasar Najeriya saka na kowane airport da ka je a kowane ofisa din suna ba sa yin uniform kamar immigration mm. amma su fannin su kawai duk daban za a shigo shi Najeriya sai sun kula shi a kuma kawai quarantine station za a kula shi ne kwana goma kwana goma sha hudu kwana kaza a tabbatar lahiya lau ko da ka zo takardar certificate da wancan kasa din sa maka wannan din in an tabbata kuma lahiya lau ne sai a ce to shikenan ka wuce shi an fasa din shi kenan so haka shi ma kare da zai shigo ai a tarihin duniya kare ciwon farko da aka samun kare a foreign dogs shine a South Africa a 1884 mm. dama dubu ɗaya da sha takwas da dubu ɗaya alif ɗari tara dubu ɗaya ɗari takwas da tamanin da hudu alhamdulahi hmm. hmm. shine kare na farko a port elizabeth akwai port elizabeth a can south africa hmm. to karin da aka fara shigowa shi nan an kwanata ne ɗin shi ya zo sarki ce a mashi vaccination amma aka kwana da shi a tsare shi na tsawon lokacin da ake ajewa kwana goma din nan sana salame shi a wani lokacin sai gwada alamun hauka cikin wannan lokacin cikin wannan lokacin to a lokacin da aka sami ciwon haukan kare na farko a Afirka gaba ɗaya. a tarihin duniya a tarihin duniya akwai cikin fiye da kamar lokacin shekarun mm, baya amma a rikwade da a rikwade na shi a tantance a rubuta shi a rubuce mm. to wannan lokaci shine harko 1884 amma a nan ma a najeriya a cikin local breed da wancan foreign dog ne mm. kare turawa ne amma karen najeriya dan najeriya wanda aka samu ana akwai a cikin afirka kare eh. na kasa eh. wanda aka sama a ethiopia ne shi kuma a 1893 shi ma a 1893 aka fara tabbatar cewa wannan ciwon da yake da shi shi ma ciwon kan kare ne irin wancan da aka samu a south africa na 1884 ka gane ko a local day shekara wurin tara kenan wasu hmm. shi tsakanin su kenan shi da aka samu to amma a nan cikin Najeriya a tabbatar da cewa kan kanan a 1925 aka samu aka har samu a wasu mutane a iket wata mata suka mutu akwa ibon hmm. iket hmm. wata eh, eh, da kuma expatriate kuma a boni bonan boni camp a lagos wata kuma baturiya a 1912 su kuma suka kuma down with su ma to a mutane a 1912 aka fara samun wannan ciwo din a Najeriya a tarihi hmm. amma a kare a Najeriya a 1925 ne 1925 shi da aka fara samun a kare a kuma ba nan labarta da su na bincike nan eh, kamfanin eh. na mutane na hmm. aka fara gano shi amma mu kuma a inda nake aiki a yanzu haka dan hmm. ne kuma shine aka aka wallafa ma binciken cututtukan dabbobi na kasa gaba daya to ciwon rabies ciwon haukan kare mun fara binciken shi ne a 1928 wato 1928 shi ne muka fara bincike kuma daga wannan lokacin 1928 nan zuwa 1991 mun binciko eh, dabbobi wanda suke da wannan ciwon guda 3,770 muka gane tabbatacce sa da wani ciwon aka wurin muka tabbatar sa ciwon a cikinsu kuma 3,555 kare ne karnuka ne duka kaga wani kashi 94 eh, da uku wani da hudu uku kare ke da wannan ciwon mm. sai aka samu mage da guda goma sha daya wato kashi ɗigo eh, uku eh, digo uku ne kashi kashi uku misali hmm. aka samu kuma mage ne sauran kuma sauran dabbobin gida ne sanuwa an samu guda an samu bera eh, guda an samu kaza oh, kaza su kenan hada bera na yawan ciwon beran nan dai da ke yawo cikin gidaje shi ma ya dauki ya dauki da wannan cewa duk da kai bayani da cewa ana iya daukan wannan kwayan cutan a sama idan ana bincike eh to shi ma wannan gida idan gida idan ya samu ya samu kwanta da wannan ciwo din wannan kwayan cutan a cikin shi zai wa shi ma wannan beran ma da kada aka dauke shi aka shi lokacin aka shi bincike a can wurin ba ga kuma da wannan ciwo din to bace mun ni na zo kuma a wannan ma'aikatan a lokacin nake magana na tana tunan ni ba zo wurin ba amma da na zo wurin sai na ce ni kuma bari bincike record daga 1991 zuwa 2005 kuma mu gane an kai an kai sample da aka bincike na dabbobi guda 2143 ana ya rage kenan akan wanda aka samu ha aka da samu daga wallafa banda na baya ai wata eh, na baya 3770 ne wanda aka tabbatar da ciwon haukan ne na'am kuma 3555 kare ke da shi kashi 93.4 kenan na'am amma da ne zo na kawo da bincike a lokacin na ci gaba da record din su da mm. ka ga daga wancan na tinati a ban na tinati mm. daga na tinati kuma january 1st zuwa kuma 2005 december 31st shi kuma dai bincike an kai sample guda 2,143 amma a cikinsu 1,037 eh, mm. su suke da wannan ciwo din na mm. hukan kare a cikinsu kuma wannan 1,039 din mm. guda 1,024 dukkan runka ne kaga wurin kashi 99 kenan bisa dari dukkan runka ne kusan yafi na wancan kaga yafi na wancan lokacin kenan damin kare ya tabbata kenan shi da cikakken mai yada wannan ciwo din a mutane a Najeriya kenan to idan muka yi la'akari da yadda binciken ke gudana da kuma yadda aka binciko irin waɗannan uh, matsaloli wanda ya shafi uh, ciwon haukan kare da sauransu kuma da la'akari da irin rashin kulawa da zan ce ba mu kan yi musamman wurin kula da su lafiyan dabbobi duk da dai ka kara ba da shawarwari uh, na hukuma ta yi kokari yadda dai aka baiwa polio karfi mm. har kusan who ta fidda mu daga cikin eh, masu shi a duniya shi ma ciwon haukan kare a kokarta hakan kuma na san kaman akwai ranar da aka ware na musamman wanda ake kira kaman world rabies day eh, ko shi wannan ranar me ya kai mu ga samun wannan rana irin eh to shi world rabies day ko ko a ce ranar na duniya akan ciwon haukan kare mm. saboda muhimmancin da ciwon haukan kare ke shi a duniya mm. shi yasa kungiyar lafiya na duniya ta zama ta ce a sa ranar 28 ga watan tara na mm. kowane shekara a yi wannan bikin a duka duniya wanda yake september ma 28 ga wata na wannan shekara ma mm. an yi shi 2015 2016 mm. ma za a yi wannan taron shi ma insha Allah kuma lokacin za ka ga jihohi likitocin dabbobi wanda ina iya tuna wannan sokoto an yi wannan an dan fita an yi zagaye haka Kuma aka kara fahimtar da mutane a kwadaitar da mutane da cewa ga abin da ya kamata haka sun ma sun wani gaban nake ba sun yi wannan kokarin su ma sun taka daga asibitin dabbobin su har zuwa wani stadion nasu Halilu Abdu stadion sannan aka tara masu karnuka sun hidari biyu aka masu kai kyauta su ma mm. aka ba su takardar shaida shi wannan Green Book nan eh, shi ma kyauta aka ba su aka ba su shawarwari kuma da ya kamata so gaskiya wannan aka yi ne don a haɗakar da jama'a a duka duniya gaba daya a wannan ranar duka duniya kowa zai bikin shi ana iya fara bikin kamin wannan ranar mm. ana iya fara ci gaba da bikin bayan wannan ranar amma 28 ga watan tara na duk shekara mm. WHO ta yanke wannan rana ranar wannan ciwon saboda muhimmanci da yake shi a rayuwar dan adam da kuma rayuwar dabbobi to likita barka da kokari za mu so kuma a ƙarshe ke yi mana gamsasshiyar abin nan kwadaitarwa da kuma eh, jan hankalin mutane da ya zamana da cewa suna kula da dabbobi da kuma duk abin da ya shafi wurin eh, yi musu rigakafi tun da kare dai mun san ba wannan cuta da yake addaban shi kare ba akwai su cututtuka wanda mutum kan iya samu daga kare da sauransu amma wannan da ya fi tun da wannan yakan kai mutum ga halaka duk da dai su waɗancan ɗin suna iya kaiwa amma nan da ya fi tun da shi da an ambaci hauka ba kowa ke son ya je abin da ke da alaka da hauka ba gaskiya ne so kai mana takaitaccen uh, jawabi na ƙarshe to alhamdulillah albashin zan mutane mai daɗi mm. shine kare da duk suke cizo ƙwalli kashi 25 ne cikin kashi 100 mm. kashi 25 ba su ɗaukan ciwon ka gane ko mm. da amintu amma abin tsoro kuma mm. shine baka sani ko kai ko kana cikin kashi 25 din ko baka ciki to shi yasa da dukkan ya cije ka ka gaggauta wanke ko da baka isa wannan maganin rigakafi mai tsada mm. ka kokari ka sa wannan soda din mm, kan kusa da sabulu kan kusa din ka wanke wurin da kyau da kyau da kyau da kyau da sabulu da ruwa kuma mai tsafta to wannan zai taimaka sannan ka samu aidin amma na shi a wurin amma ka a fara a ce za a dunke wani ciwon da kare cizo inda kare cizo ba ba ba dinke shi in ka duke shi ka taimaka ma wannan kwayan cutar inda har yana wurin mm. ka taimaka mashi ne kare haihuwa nan da nan ya farfado da wuri ya kuma haihu da wuri ya kuma fara yaduwa bi cikin jijiyanka har zuwa kwanyanka ga zai kawo maka ciwo nan da nan kenan to shine abin da zan ba da shawara a mutane A ba shawara na biyu ga mutane shine da Allah a taimaka in dai har zaka aje kare ka san ka aje shi da wani muhimmanci duk ya maka taimako ko ya maka tsaron gadi tunda akwai barayi na gida ko kowanne kare ba zai shigo ba mm. in barayi ba na in kare na gida ko anguwa kuka je ku ba gidan ku bude wani ba zai shigo ba ji kukan kare mm. in za ka je farauta ne ka halibin dabba da kibiya ko da bindiga shi da gudu ya ji cin mutu nisa mm. amma kare zai bi shi je kaso shi tunda jini na bugun shi wannan dabban mm. ba zai ka kare gudu ba kare zai ce mishi kawo maka shi da maka ce wurinka ka ga yana muhimmanci kenan sa kai ma ka kokarta ka taimaka ma kare akwai cutuka daban-daban da ke ta kare har da kuma kai kuma ka iya daukar ciwo kai ma da kare din zuwa ga jikinka saka ka kula da kare wurin lahiyan shi tsaftacewa yi mashi wanka akwai sabulun su musamman na kare da ake musu wanka mm. wanda yake cuta ba zai same shi ba share wurin baccin shi mm. inda yake kashi kullun ya yi zawo ya meye ne ko fitsari mm. a share wurin tsaftace wurin shi zai taimaka ya lahiya samun lahiyan kare samun lahiyan kai mai kiwon karen ne saka nan a kokarta ta wannan fanni masu kare idan kana daga kai nan kai da kai kana an san wannan takarda din kuma ko da karen ka ya cizo ka kana da kariya wannan kudin za a ce a kashe to ba za a kashe ba sai da shi wannan mai kare in ya ga dama ya kashe ko an je an bincike a labarta a gane cewa yana da wannan ciwo hmm. to sai a za a maka sassauci hukuma ta shigowa ta biya wannan kuɗin maganin saboda an san cewa ko su dalilai kuma daban-daban da zai isa kare wanda aka riga kai kuma ya zo da ciwon hauka din kuma akwai wannan nau'i kuma hmm. kila ban lokaci zamu tattauna mana kawo wannan tattaunawa hmm. to ita kuma ta hukuma zan kwarejin da Allah a daure ko da lokacin gwamnati lokacin gwamnati ne su taimaka suna sayan vaccine yan lokacin kuma sa ya cewa da kawo karnuka ana musu vaccination kyauta mm. in har mutum zai kawo daga karen shi a nan lokacin goma yi in har ba a zuwa gidaje a yi musu guda guda to inda mutum zai kawo mashi kyauta to zai taimaka kwarai amma ita ma jiha in za ta taimaka ta yi na jiha gaba daya a lokaci guda ba karamin taimakawa zai yi ba na san 2006 shine ha kare wani wani yunkuri na biyu na na kasa gaba daya rigakafi amma a lokacin mai faru eh, rigakafi 40 kawai aka sai na magani rigakafi to kaga bai taimaka ba sosai mun jiha ne za a bayar mm. to kaga kenan saka akwai akwai naka sosai so jiha mai muhimmanci ta san akwai karnuka kamar jihar Kebbi ta san mm. cewa zuru ana cin ba akwai masu cin kare mm. akwai masu aje kare akwai masu warauta da kare wari daban-daban dai so a taimaka a rika rigakafi yanzu ko da babu zaman lahiya a ƙasa barai sun yawa mutane suna yawan aje karnuka a cikin gidajen su don tsaro su saka nan gwamnatoci na jiha su masu taimaka su yi rigakafi na karnuka zai taimaka ita kuma gwamnatin tarayya ba karamin taimako ba da kira kuma da ke mata in za ta taimaka ta sai maganin rigakafi na karnuka a aika shi federal medical centers da kuma university teaching hospitals na mm. duka Najeriya gaba da aika na veterinary kenan ba da mutane dai hadda na mutane na mutane da eh, aika musamman wanda za mu mutane eh, na mutane da mutane dai mm. ita gwamnatin tarayya ta wuri aika ganin na jiha da matsamawa mm. da lokacin gwamnati na dabbobi na dabbobi eh amma na mutane ita gwamnatin jiha ta bada hitsada gwamnatin tarayya hi tsada, su daga taimako suna saye suna aikawa a wannan general hospital hospital da ke jihohi a aika musu federal medical center da ke jihohi a aika musu eh, akwai university hospital a nan jiha din su ma aika musu sannan akwai likitocin dabbobi da ake koyar da su a wannan jami'o'i mm. su ma aika masu tunda suna kula da dabbobi suna cikin mm. dabbobi zai taimaka musu ƙwarai a musu kai nan mm. wanda ya kamata ɗalibi kamar ƙarin university na karatun likitan dabbobi a ce a musu kai akalla ko da sau ɗaya ne ko sau biyu na wannan da mai allura uku din a shekaran farko da shekaran karshe kenan na biyu zuwa karshe da kuma na karshe akalla mishi wannan in ba za mishi daga farko ba so wannan insha Allah wanda haka nan zai taimaka ma kasa zai kuma sa mu samu ciwon haukan kare yi kasa a gaba a gaba kasa to kuma a kamar na sani a shekarar tun da ya wuce watan sha watan bakwai an kaddama da kwamiti guda goma sha bakwai wanda ke minista na lahiya na kasa wayobuci dr oyobuci shine ya kaddamar da mu kuma shine kuma ciya mana wannan kwamiti din ina cikin mutanen wannan goma sha bakwai din nan wanda aka samu kwamiti ana kira muriwa rabies in west africa don mu kare yaduwar ciwon kan kare a west africa da nigeria gabaki daya to mu an kaddaba da mu kuma mun ba da shawarwari kuma an an sai cewa a sai magunguna a aika mm. Federal Medical Centers gaba daya a Nigeria da kuma veterinary da University Hospital kai da su ma aika masu wannan sannan zuwa gaba ƙara sai a fada general hospital duka da ke jihohi su ma aika masu zuwa mutum ya samu ciwon a kankare ya je asibiti a bashi magani kyauta ina sa ran insha Allah wannan abin zai dore a wannan mulki mai adalci ta shigo yanzu ki za dore ga wannan duk wancan mulki ne ya kawara wannan ta barka da kokari kuma Allah ya saka da alkhairi ina fatan idan muka gayyace ka cikin shirye-shiryenmu na gaba za ka zo ka ƙara mana bayani wanda suke da alaƙa da cututtuka da ɗan adam kan iya samu daga dabba Allah kuma ya saka da alkhairi to masu kallo da sauraronmu a yau nan za mu tsaya a kan abin da ya shafi cutan ko kuma ciwon haukan dabbobi ma'ana ribis kenan a turance mun tattauna da shi dr garba ahmad wanda babban manazarci ne a cibiyan cututtuka na dabbobi wanda ke nan ƙasar tamu ta najeriya inda ya koro mana bayani abin da ke da alaka da abin da ke haddasa haukan dabbobi da kuma irin alamun da za a gani da irin binciken da za a yi ga shi dabba alamu ga dan adam da irin magani da rigakafi da abin da ya kamata a yi a yau anan za mu dakata a shirin ku kasance tare da mu a cikin shirin namu na gaba a madadina dr abdullahi abdullahi raji da shi dr garba ahmad da hukumar gidan wisal hausa tv muna muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين